Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yanda za ka gane akwai sihiri a jikinka. Marubuci Malam Hafiz Muhammadu Abdullahi. Nambobin kira ko waso sifili takwas ɗaya hudu hudu shida ɗaya uku sufuli uku sufuli ko kuma sufuli takwas sufuli biyu biyu tara tara tara shida tara ɗaya 081 44 61 sati sati ko kuma 080 2299 9691 da ka ji ɗaya daga cikin waɗannan alamomin da zan ambata to zai iya yiwuwa akwai asiri ko tsafi ko maita ko kambun maka ko matsalar shaidanu a tare da kai daga cikin waɗannan alamomi sun haɗar da nauyin jiki kasala lokacin da za ka yi wani muhimmin aiki kamar sallah ziyara karatun alkur'ani sadaka da duk wani abu wanda idan ka aikata shi za ka samu lada ko za ka amfana ko za ka ƙaru yawan yin hamma ko barci ko kasala ko ɓacin rai ko tashin zuciya ko ciwon kai a duk lokacin da aka karanta Alkur'ani ko ka karanta Alkur'anin da kanka ko aka kira sallah ko kuma kai ka kira sallah din? Waɗannan da alamomi ne da ke nuna ɗan adam yana ɗauke da siri ko asiri. Abu na gaba mutum ya ƙi shiga jama'a ko ya kasa shiga jama'a ko ya ƙi zuwa kasuwa ko ofis ko gurin neman arziki ko ya ta jin haushi idan wani ya kira shi a waya yana so su je su yi wata harka ta kasuwanci ko ta samun karuwa ko kuma mutum ya ta jin yana jin haushin jama'a babu dalili ko mutum ya ji bai san amfanin rayuwarsa ba yana ji a ransa kamar ba shi da amfani ko mutum ya ji kamar ya kashe kansa ko kuma mutum ya ji kawai shi kwandama ya mutu ya huta gashi kuma babu wani abu a zahiri da yake damunsa waɗannan abubuwa da na ambata suna daga cikin manya-manya alamomi da ke nuna cewa ɗan adam yana ɗauke da sihiri ya kamata ya dage da addu'a ko kuma ya kula da shawarwarin da za mu bayar a bidiyoyinmu na gaba abu na gaba rashin lafiya mara jin magani kamar ciwon kai ciwon kafa ciwon baya ciwon zuciya <clears throat> tsoro firgici yawan mafarki da dai sauransu abu na gaba lalacewar al'amura kamar dukiya ta ta lalacewa ba dalili kasuwanci ya ta ƙasa asara ta yi ta faɗowa abokanan harkar mutum su guje shi ba tare da wani dalili ba ko kuma mace ta ji ta tsani mijinta ba tare da ya mata komai ba ko ba ta san shiga gidansa ko kuma in ta zan shiga gidan rashin lafiya zai kama ta dole sai ta fita ko miji ya ji ba baya ƙaunar matarsa ba tare da wani dalili ba da dai sauransu. Wannan ita ma duk alama ce ta sihiri a tare da mutum. Maganin wannan sihiri da tsafe-tsafe wanda bokaye suka yi wato shine mutum ya yaƙini ya sami yarda da Allah. Ana buƙatar bawa ya dogara ga Allah ya yawaita yin sadaka da zikirai sannan ka yadda babu wani abu da ya isa ya cutar da kai sai da izinin Allah ka ƙaryatar da duk wani mutum da yake da iko ya ce zai iya cutar da kai bai isa ba Allah kaɗai shi ne zai ba shi dama sannan da ka roƙi Allah kai ma Allah zai kare ka daga wannan siri da aka yi ma maɗa rubutu ko bidiyo na gaba zan yi muku bayanin yadda za ka warware tsiri ko asiri ko tsafi ko ka kori ne da kanka ba tare da ka je wajen wani ba don turo mana da tambaya ko a yi mana magana ta wasu ko a yi kira kai tsaye za a iya kiran mu a wannan lamba sifili takwas ɗaya hudu hudu shida ɗaya uku uku ko sifili takwas biyu biyu tara tara tara shida tara ɗaya. Za ku iya tuntuɓa mu ko ku sai magani a hannunmu ko ku neme mu ba ku shawarwari akan abin da ya shafi matsalolinku na yau da gobe ta fuskar harkar sayarce-sayarce ko tsafe-tsafe ko matsalar shaidanu ko ta larura wadda ta gagari likitoci. Ku tura wa jama'a wannan bidiyo saboda su amfana. idan mutum yana da buƙatar kallon bidiyoyinmu wanda muka yi a mabambanta abubuwa za ku iya ziyartar YouTube channel mai suna Aminu Kano TV. In kun shiga za ku samu bidiyoyi kala-kala sama da ɗari uku da hamsin wanda gabaɗayansu duk na fa'ida ne. Ko kuma mutum ya ziyarci Facebook a magungunan musulunci by Dr. Hafiz Muhammadu Shuwaki ko Aminu Kano TV a Facebook. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.